wannan takardar wai kana tana aiki kai kace kana canza ta ko tun ɗazu ka sata to na wai go kamar ina ta ganin ta بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الموجود بأحكام المولود مجلس نتريد أشرين الفصل التاسع عشرين دبي مجلس نتريد أشرين دبي alfaslu tasi'u fasali na na tara a cikin babin da ke bayani har yanzu a game da kaciya fi anna hukmuhu ya ummu zakara wal unsa wannan shine ikhtiyarin ibn al-qayyim cewa kaciya hukuncinta ya shafi aima namiji a mamaci in ji ko qala salih ibn ahmad al-imam salih dan al-imam ahmad ibn hanbal yace Iza jama'a ar-rajul idan mutum ya tara da matarsa walam yunzil bai fitar da maniyi ba qala sai yace idan taqal khitanani wajaba al-ghusl ai manzon sama ya ce idan kaciya biyu suka hadu to wanka ya wajaba qala ahmad al-imam ahmad ce wa fi hadha anna an-nisaa kunna iskin istinbatin da zakai a cikin wannan hadisin na idza taqal khitanani shine ashe mata ma ana musu kaciya ko eh ana yi musu kaciya tunda an ce musu duka an ce hitan hitan wasu ila anin rajuli tadkhulu alaihim ra'atuhu an tambayi al'imamu Ahmad rahmatullahi alaihi game da mutumin da ya aure sai ya samu matar falam ya ji sai ya same ta ba a mata kaciya ba a bu alaiha alkhitan shin za a mata kaciya qala alkhitanu sunnatu al-imam Ahmad yace to kaciya dai sunna ce to me magana da take nuna me ka fahimta ayi ko amma ba ayi ba kuma ba ayi laifi ba ita shine ikhtiyarin mu da muka faɗi wancan satin qala al-khallal al-imam الخلال رحمة الله عليه wa وأخبرني أبو بكر المروزي المروزي wannan shine haka al-Imam az-Zahabi yake kiransa haka yake nisban al-Marruzi da kuma zalo ba da Zayyun ba to amma wasu suna ganin ya halasta na cewa al-Marwazi domin nisba ce zuwa ga Marwa marwa cikin garuruwan mawara an nahar marwa to sai su wasu su ce almarruzi wasu kuma su ce almarwazi da zayu al'imam abubakar almarruzi wa abdulkarim alhaisamu da al'imam abu abdulkarim alhaisam wa yusuf ibn musa da kuma yusuf ibn musa da almajiran al'imamu ahmad dukansu waɗannan ukun da aka lissafa da almaruzi ɗin da abdulkarim alhaisamu da yusuf ibn musa dukkaninsu almajiran al'imamu ahmad bin hanbal ne rahmatullahi alai da hala kalamu ba'dihim fi ba'd magana wasu daga cikinsu ta shiga cikin maganganun sashi wato dukkaninsu ne an samo su sun faɗi abin da za a faɗi yanzu suka ce anna aba su su'ila الإمام أحمد أن تنبيش أن المرأة تدخل على زوجها ولم تختفي ما تشي ذا أو رد إتا في زمب أمتا كاتيا يجب عليها الختان شو دين في لسنة أمتا كاتيا فسكت يا الإمام أحمد يشرو والتفت إلى أبي حفص في يكلون تكن الماجران سفكيه أنا شمش أبو حفص sai ya kalle shi ya waiga wajensa faƙala a ta'arifu fi haza shay'an shin kana da wani abu da ka sani game da wannan kana da wani nassi da ya zo game da wannan tambayar da suke don Allah ka duba tawalu al-imamu Ahmad ba shine imamu ahlus sunna wal jama'a al-imamu al-mujma'u alayhi kowa ya yarda da shi amma sai ya waiga akwai wani almajirinsa ana ce mishi Abu Hafs yana majalisi sai ya ce ka ji wani abu kana da ka san wani abu game da wannan hukuncin da ake tambaya kai kana sai ya ce la sai ce ba ta malam ban sani ba faƙila lahu sai wani can a gefe sai ya ce innaha ata alaiha talatuna aw arba'una sanatan sai wannan fa mata fa da aka ce ta auren shekarun ta fa talatin ko arba'in fasa ka ta sai take shi kaga an zaki bata matsalar da an faɗi shekarunta ƙila lahu sai aka ce masa fa'in ƙadarat ala an taktasila Sai idan tana da ikon tekaciya fa ƙala ya suna fi ce zai yi kyau tunda dai kun matsa eh, zai yi kyau in ta yi ya yi kyau ba komai ka dube da suke ba da amsa duk abin da ba su da nassi a kai ƙarara ba su da ƙalƙalewa za ka ga suna jin haka ya talakke'u za ka ga suna jin jiki haka ba ta son kai tsaye su ce kaza ne kai sai ka zo kana ta kuban mai tsire ko kuma kana wajen mai shayi kawai shi kenan ka zara tsire kawai zai maka wata tambaya Ƙila ma da malami a wajen kawai sai ka ba da amsa ba ka jin kunyar Allah ba ka jin kunyar wannan malam sai kaza ne da masu ba da fatawa a social media da masu zuwa fili suna magana kan siyasa ɗan siyasa ne ba shi ba a san makarantar da yake zuwa ba amma kawai zai ka ji ya ta ba da fatawa a kan addini wai yana magana kan siyasa kuma ya zo yana ba da fatawa ku tsoron allah wallahi ya kamata ku san hakkin malamai kuma ku san hakkin ilimi ɗan siyasa za a gaito shi ya zo yana bayani kan siyasa shi kawai ke man shi kuma wai zai zo yana magana ka bayan ya sassoke malaman addini ba kuma zai zo shi yana gina yana bada da fatawar shi akan matsaloli masu haɗari ya kuma soke malamai suna ma shi ba da abokanan gaba sai malamai su ne abokanan gaban shi ya za a yi yana ganin malamai ne suka zama mashi kaya a makogwaro in suna rayuwa to shi ba zai yi rawar gaban hanci ba ai da ka ce ba ruwanka da addini to me yasa za ka tsoma baki a cikin addini ta ce kai siyasa ka ba ta addini ba ka ka addini to ka bar shi mana kai tsaya a haka amma sai sun shiga kuma sun zo sun shiga gona ta malamai suna suna suna suna suna suna suna tata suna ɗiban masarar da ba a ba su ba kuma ga wasu sun cika buhuhuwa Allah shirye mu to kun ga yadda waɗannan bayan Allah suke al Ahmad Jibafar ya ki ba da amsa kai tsaye saboda bai da wani bai da abin nan Ahmad ne yake faɗi ke cewa iyaka iyaka an taqula fi mas'alatin ta laka a imamu ce ka shedanka ka ba da wata wadda ka tabbatar da baka da magabaci a kanta haka suke da wannan warau qala sai ce wa akhbarani muhammad ibn yahya al-kahhal qala sa'altu aba abdullah al-imam abubakar al-khallal ne yake wannan magana yace wa akhbarani muhammad ibn yahya al babban malamin nan muhammad ibn yahya al ya bani labari qala yace sa'altu aba abdullah na na tambayi al-imam ahmad an al-mar'ati game da mace tahtatin shin za ta yi kaciya faƙalat ya ce ha a ashiya'a na fitar da wasu abubuwa game da eh, hadisai yake nufi da ashiya din ina da wasu hadisai game da kaciyan mata sun maƙalat ya ce wani zartu fa'iza khabarun nabi salama sai cikin abin da na fahimta na kalli hadisin manzo Allah sallama hina fitana ne a lokacin da kaciya biyu ke haɗuwa wala yakunu wahidan inna ma hu inna ma sunani kaga ba kaciya ɗaya maza su da yake nufi na nufin biyu to kaga daga nan ne iskin baɗi cewa ashe mata ma ana musu kaciya kun ji abin da ya ce shi ne kharashu fihi ashiya na yi tahriji akwai a tahriji a wajen malaman hadisi sannan kuma akwai tahriji a wajen malaman fiqh ko malaman usuli malaman hadisi sun ce tahriji shine ka yi bayanin hadisi wada wada wada waye ruwaito shi sannan kakkai abinda mala albani rahmatullahi alaihi yake ce masa at-takhrijul aqid at bakararan takhriji yace shine bayan ka ce bukhari abu dawud ya goyito shi nasa'i ya goyito shi tirmidhi ya shi ya kuma kai shiru baka ce ya inganta ba ko bai inganta ba a wajen mala albani sunansa at-takhrijul aqid bakararan takhriji to shine takhrijin malaman hadisi amma takhrijin malaman fiqh shine ka dau nassi ka fito da mas'ala ta fiqh a ciki to kai takhriji shi yasa zaka ji suna cewa kharrajtu hadhihi al min thalathati usul na fitar da wannan mas'alar ta fiqh daga su uku eh, sai faɗan maka daga kaza daga kaza daga kaza daga kaza to shine na kharrajtu fihi ashiya'a Kultu li abi abdullah al-imam muhammad ibn yahya al-kahal yace na ce ma al-imam ahmad fala budda minhu ala gafata malan kenan tilas ce ta sai an mata kaciya qalat yace ar-rajulu ashad gaskiya hukuncin namiji ya fi tsanani wa zalika anna ar-rajula domin mutum namiji idza lam idan bai yi abu a masa kaciya ba fatilkal jildatu to wannan fatar da ta lullufa al'aurarsa mudallatun alal kamrati to za ta zama tana lullufa kan al'auratsa sai ya zama tana ɓoye ƙazanta falayan kama samma duk abin da ke saman nan to ba zai tsaftata ba sai ba wani ya rika ɓoyewa a ƙarƙashin waɗannan a wannan fata duk lokacin da namiji ya ba wali sai ba wali ya shige cikin wannan fata ka gani ko to shi yasa sai ya ce ne abrajulu ashaddu wani sawa ahwadu amma lamarin kaciyar mata to abu ne mai sauki in ji al'imamu ahmad ƙultu sai ya ce la khilafa ba da lil unsa al-imamu ahmad al-imamu ibn qayyim nan magana ibn ce na ce, la khilafa fi istihbabihi lil unsa babu saɓani a tsakanin malamai cewa haddi ne a mace kaciya amma waqtu li fi wujudihi amma an yi saɓani game da wajabtakarta wa an ahmada fi zalika riwayatan an samu riwayoyi daga al-imam ahmad ihdahuma yajibu ala rijali wan nisa wasu almajiran al-imam ahmad sun ce al-imam ahmad ya taɓa ba da fatawar cewa da mace da namiji duka wajibi ne a musu kaciya wasaniyatu magana ta biyu yahtassu wujubuhu bizzuku wajabcin na keɓantar maza ne wa hujjatu hadhihi riwayati hadithu shaddad ibn hujjan wannan riwaya ta biyu cewa ya khassu jubu bi dukur hadisin da aka samo shi daga shaddad ibn aus radiyallahu anhu sai hadisi ne mai rauni al-khitan sunnatu rijali makrumatu lin nisa kaciya sunna ce ga maza su kuma mata idan an musu an darajanta su hadisi ne da ifi an ambace shi a baya in ba ku manta ba fa farraqa fihi bayna adh-dhukuri wal inasi sai manzo Allah ta sarma da hadisin ya inganta to kaga an samu hujjar da ta banta tsakanin maza da mata mun gane wa yuhtaju li hadha alqawl bi anna al-amra bihi inna ma jaa lirrijal sannan daga cikin abin da za a kafa hujja da shi akan wannan a dan karfafar maganar umarnin da maza sama ya bada cewa aikaciya kaciya maza ya umarta kama amara Allah subhanahu bihi khalilahu alaihi salam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci badadayinsa annabi Ibrahim alaihi salam cewa yayi kaciya fa fa'alahum tisalan li amrihi sai yayi kaciya domin ne domin tabbatar da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wa idi butala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi to kun ga wannan ke wa amma khitanul mar'ati amma <laughs> malamin al-qayyim yace amma shi ita kaciyar mace fa kana sababuhu yamina sarata sababin yin ta in ba ku manta ba rantsuwan nan da aka ce sara ta yi amma a cikin labarukan isra'iliya da ta rantsa ta ce sai ta yanke gaɓoɓi uku ko na jikin hajjin aka ce kama ta ƙaddama kama yadda ya gabata shine sababinsa sau da a takaice kaciyar mata babu zafafawa a ciki in an yi an yi in ba a yi ba kuma ba komai amma namiji wajibi ne a masa kaciya ƙalin imam ahmad al’imamu ahmad ya ce la ta haifu hafi batul jari ya ki li an na umar radiyallahu an hukali hattanati <clears throat> me kaciyar mace in ta tashi ba yanke mata gabas za ta yi gabaki ɗaya ba a a ragewa za ta yi shi za ki ce mata hafi ba ta ɗan rusuna ta ɗan ratsan mai da gabar ta ɗan yi ƙasa tsokar ta ɗan ragu li'anna umar qala li khattanatin domin na umar an ce ya ce ma wata mai kaciyar mata abqi minhu shay'an idza khaffadti in kin tashi zaki yanke ki rage to ki rage wani abu ba duka zaki yanke ba kuma kake bari duka a ki dan yanke ki sassauta wa zakara al-imam ahmad an ummi atiyata al-imam ahmad ya ambata daga nana ummu atiyata al-ansariya shi ma wannan sanadin sana da rauni anna rasul sama amara khatinatan takhtir ya awai manzon da sama ya umarci wata mai kaciyar mata yace idza khatanti fala tunhi idan zaki ma mace kaciya to kake gutsire duka fa inna zalika ahza lil mar'a domin wannan shine ya sa mace ta ji daɗi wa ahabbu lil ba'al kuma mijinta zai fi san haka wal hikamu allati hadisin yana da rauni duk mun yi za shi bashi sa kuke ta gani nake ta gudu wal hikamu allati zakarna fil khitani amma in ka tsaya ka kalli hikimomi manufofin shari'a da ta sa da suka sa waɗanda muka ambata su ta ummu zakar wa la'unsa in ka ɗauke su za su iya dacewa su duk ga maza da maza sun gama maza da mata fa'idojin kaciya da aka ambata ɗin nan suna jin guda biyar ko a baya to sun shafi maza sun shafi mata duka suna da bukatarsu wa in kana fi zakari adiyana duk da sun fi bayyana ga namiji wallahu a'lamu Allah subhanahu wa ta'ala shine yafi kowa sani kun ga wannan wannan kaulin na ibn qayyim ba karamin eh, seta seta abubuwa ne eh, in an haifan maka diyama ce in ka mata kaciya kai daidai in baka mata kaciya ba kuma baka da laifi mun gane ba laifi a ciki amma ɗa namiji to wajibi ne a mashi kaciya saban Allah ne a kima namiji kaciya mun gane ya وألا شتيمة كيمو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين